Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kumaniya. niya. a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau talata 22 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa gane tare da wakiliyar wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku kamar yadda kuka sani ni wa abdulkarim yankwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra kasar ghana shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawa akan muhimmancin baiwa 'ya mace ilimi bayan wannan kuma mu saurari irin gudunmuwar da wannan gwamnati ta baiwa matasa da mata sannan mu kawo karshen shirin da kwalama. a waccan satin muka shiga wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa 'ya mace ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantarwar 'ya'ya mata yau ma muna tare da waɗannan malaman inda za mu ci gaba da tattaunawanmu wancan satin dai mun tsaya inda malama bilkisu ke bayani irin yadda suke ɗaukan matakai idan ɗalibar su ta kawo musu ƙarar za a mata auren dole bayan na tambaye ta ko shin sun taɓa yin nasarar ceto wata ɗalibar da za a yi mata auren dole kamar yadda za mu sake maimaita wannan tambayar. Allah gani Allah gani rabu gani abadana. Shiri na yau da gobe. mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so ba ta son aure isa based on ita abinda ta fadi nan don kin san koya aka je an so a ji na iyaye to daga baya ba mu iya mu san ko su suka influence yariyan ita da kanta ta call ta fadi muna kama lalle ita ke son a daura auren yasa sashe bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin a san yadda da yi da parenting magana ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura auren tun tana kankani yasa wuri mutane mijinta ta girma eh. amma she mu ba mu san aka ba mu muna gande yariya ne da take stay wurin mutane an kawo ta school amma she ba mu san kaman an tun daura wani aure tun tana kankanwa isa da muka shiga ci muka kirawo manyan da su suke duban kai this girl child education nan shi muka gan kama sun find ways and means ni dai aka ni na doke shi because mun so mu tanyi yariyan amma shi at the end of the day yariyan da kanta na fadi muna kama ita ke son aure to wuri yayi kama bamu da karfi kin gane isa dan kara kuma game da ita abin ruka ya ta fadi yanda damu ya muso wanga issue nga ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of eh, talaushi esa da sun nan mu try mu sa skills training cikin gwada mu kin ga ko this bead artifacts akwai yin paper bags ga muka samu ko mu teachers ba mu da wannan skill muka invite irin wadanga experts ga masu yi su train yaran ya bari wata ranar na mu ya mu create wani art center ne cikin school instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza mun mu ya mu samu su cikin school muna gwada musu wanga aikin hannu mu ya mu sere a generate wani kudi a tattanyen yaran ga ta supportin su wurin ba su da shi mu ta supportin su wurin shanin rigunan su sanitary pad especially sanitary pad da yawansu ana take advantage don ita tana ga namiji ya yi sai mini mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kin gani muna saron yin wannan na ya bar yaran nan in suka ta gida ma they are more engaged na saran ba yara na artwork su je suna yin gida isa sometimes parents na iya kwallo na su tambaye ni to artwork ga yana karu kan curriculum shi na ce muna creative art ina karu cikin just a keep me shi busy isa suna iya su yi ma akwai wanda ta zo ta ce mini kamar madam abin ganga da na yin ya wani ya ga yayi mata kyau wai tasi na ce that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da waɗansu eh, ababa sun zama suna yi su support kansu ya yi kamar muna empower su su iya su saya ma kansu ba shi lalle ehe iyaye kuma ma malumma mu duka eh na da wani karin bayani kadan ta bangaren eh, uwayen mata da suke rike da yara wurin neman ilimi ba su bari yaran mata suna karasa su kamar da muka yi magana da muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama jss ko ss ta ya wuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri ba wai kaman suna doka yariya su bayar a auren da ita ba wani saboda addini ya ce wai kaman aure ya zama ibada ba wasu sun doki aure nan kaman fatoci ne da ke shigo ma gida wani alkhairi ko wani arziki to in eh, kuma mutum kuma ka yi haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata fucin ta rayuwar ta gaba yau zamani ya zo ya kai yanzu a ta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yau cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwarsu yadda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanya yanzu suna fita yawancinsu waɗanda suke samun sauki yanzu shine waɗanda suka ilimi na dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai eh, abin ga muslim girl child education da sauransu ba za mu iya mu ci manufanmu ba ba shi dai mun gina makarantar yammu namu kamar yadda muka samu wasu kanana kananan da ke yanzu akan ganda muke dabara da shi eh, ina tunawa sufin shugaban kasa jarjan rollins mm. da ya zo kan mulki ya so ya aka ya suna shi aka jina muna ko aka kafa muna wanga wata kogiya da take kula da game da batun shani ilimi na rayuwa ilimi na boko na musulunci duka baki da shine islamic education unit bi mana makarantaya na islama wanda ke tana karkashin hukuma yawancin waɗannan makarantaya malumma ne kawai da limamai suke da waɗannan makarantaya ba community suka gina musu ba ba hukuma kuma ta gina musu ba su suke da abinsu shi hukuma ta kawo cicoci a zo a ba yara ilimi na zamani ana tafiyar da shi kadan ba mu kamar ba su yi komai ba allah sa ka da alkhairi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen larabawa rupotin da suke zanawa shine ababen ganda muke kalubalantar ga game da batun shani ilimi yayan mu mata suna sawa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba su da kaman alal misali kamar ita madam barkisu da take zaune ka ni na yance ita ne na gan kaman cikin makarantar ya islama na boko wanda ke take tare da kishi ta musulunci tana son ta ga yariya mace musulma ta inda ta kan ga wannan yariyar na ta fita to amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna suna yana shigo musu kamar kasashen larabawa su kuwait da su sauransu ya kamaci su da makarantayya na islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dunga taimako irin waɗanga matsaloli da muke fuskanta mu duka da mun san kamar child marriage is illegal ne cikin ba gane kadai ba sauran illegal ne kuma ka duba constitution na kuma ka duba children's act kuma ina abolish wani until yaron ya kai 18 years ko yaron ta kai 18 years she wouldn't be permitted to get married amma sometimes fault yana fitowa daga iyayen mu because suna gan kamar it's right yariya da ta yi saboda bai posinta to wani dangers maybe early teenage pregnancy ba su son wannan because suna gan kamar kunya ne so in dai eh, mijin ya zo ya ce ina son ya aure ta don yana da kudi ta ce sai su yarda ta yi ta yi aure maybe he would be their source of getting money or something like that sun samu amfani kuma in ta ce ba ta yi then they will tend to yi mata baki kamar su si ne mata in dai baki ba this inda aka ya faru da ke so if something like that should happen ta fara face wani rat in a life she ga kamar alhakin parents ta na ta don ba ta bi umarnin su ba misali yanzu ni yariya ne shekara goma sha biyar ina zuwa su she gida aka ce za a mini aure ni kuma ban so kuma aka kwabe baki na kan zon gaya ma eh, tica na don na gaya ma tica na an kama na buga ni ko a mini auren dole ya zan yi as a yariyan school as yarian school advice da dan bayar ne du wanda ya baki wannan traits ki feel free maganan da ki kika gan kamar in kika fadi gida bai yi teachers ki especially ticocin mata ni yare eh, mace dai na fi son wadansu lamarin tandan ta gan ina damunta ta ta open up to female teachers amma in female teachers kuma in ba su da common cikin school don yawanci ana wai mu waɗansu matan bai bar yaran su ta kusa da mu isa suna fi loke su ta fira da mazan in ta san ako cikin mazan wanda ta yadda da shi ta fito fili ta fadi mai kama abin da ke damunta kenan don in wannan ezo ko inda damu mu sebunta mu mun san yadda damu yi ticoci mu a ko laws da ya kamaci mu bi bisa don kinga mu ma muna aiki karkashin manyan mu ne ba mu ya mu take up wannan shaida yi as a teacher nan na da NGO nan da nike run dan na yan take up wannan issue based on NGO nan amma dan taken shi on the school side na ya kamaci in, in follow protocols na involve manyan kuma manyan nan duka yanzu su duka sun Eh, their, hands are on deck suna son su gan kamar lalle yaran matan nan sun samu kansu especially ya zo shi yaran matan zongo ana gan kamar oh, wadangama ma in kika kashe kanki ka gwada musu abu ma west ne don ta yi aure no muna so mu gan yaran mu sun ci gaba sun fi ma muti cocin nan aka muke so mu gansu su yasa duk wanda ya threaten wata ya mace wai kaki je school feel free ni dai na na na yi available pa na na support ta waɗanda ya kamace in gama ta da su duka su save ta ta ta yi sukun ta yanda ya dace na yi ready. na da karin bayani game da zancen malama rukaya da azun da ta yi cewa kaman eh, a kowajo wai akwai waje wasu kungiyoyi na hukuma da ke ba mata yancin kansu in za ka musu masu auren aure abinda muke son iyaye su sani gabanin dokokin wajo musuluncin da muke yi da su iyayen suka fahimci cewa aure fi ma yariyan to wannan musulunci ya nuna cewa babu tilasta yariya mace da yin aure auren da aka tilasta yariya ba da son ta ba ba ita da kanta ta ce tana son ba musulunci ya haramta wannan aure kuma abin da ya zama haramu da musulunci bai yarda da shi ba Allah bai yarda da shi ba manzo Allah bai yarda da shi ba ko da ma walla ana ko mummunan magana aka yi ma ba zai aiki da shi ba ba zai aiki ba kuma ba zai tasiri ba dalili akan haka mace budurwa yariya karama ta kai karawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce ubana ya mini miji ya doke ni ya ba wani diyan dan uwansa ya aurar da ni alhali ni wannan diyan dan wannan ba su yi tsakanin kuma ban su kuma an tilasta ni ne annabi ya ce mata kin gan kiwaye kina da ababai guda biyu cikin biyu nan kin yake aikata guda ciki domin biyayyan iyaye za ki bi wannan umarni ko ku a kina da anya ki cancel ki kashe wannan aure musulunci ya baki anya ki kashe wannan aure auren da aka yi tilas ba ki so musulunci ya baki anya ko da an daure ki bara a bata wannan aure isa aure akan tilas ba aure ba ne aure nan haramun wani gargadi za ku yi ma yara gida malama balkisu yau cikin koyar da ilimi inda allah ya kai ki har ya kai eh, shugaban kasar eh, mataimakin shugaban kasar ghana ya miki alkawalin zai kai ki wurare ki karatu wannan abu an yi ne domin a karfafa wa yara mata su yi karatu ko ba wannan abin ya kike ganin zaki ki wayar da kan yariya ta dube ki iya so ita ma ta samu haka na gode kwarai wanga alherin da ezo hanya na na ce ba so guda kawai na tashi no na samu ba ya zo da eh, hard work uh, wani project ne da na doki na ajiye gabana nike so eh, within the shortest time na launching shi in san kuma yadda da in kamarin musulmai mu the female tag su ne priority na yanzu haka don an ce in ka educate namiji ka educate mutum guda amma kuma in ka educate mace ka educate duniya duka duniya duka muna godiya kwarai da wanga daman da aka bamu to gabanin dai mu kulle taron da kowanga wato firan da muke yin ga ah, na da wani karin bayani shine game da batun harwa yau hankalina na kan kungiyoyin musulman da ke kasan Accra musamman. Shaki na bidan ya nuna kamar duk wani kungiyoyin musulmai da kuke Ghana da ma Afirka baki da duniya duka wayanda ku larabawa ke tallafa mawa kuma ku bar hankalin ku ya karkato kan ilimin 'ya'ya mata a inda kuke duk inda kasance kanka kai kungiya ne da balarabe ke tallafa maka kakka manta cewa akwai yara mata da suke bukatar ilimi kuma ku karkatar da hankalinku kai kada ku dawoma kaɗai kan gina masallatayya da sauransu da dukan marayu in ji shai akwai gargadi da zaki wa yaran matanmu gargadin da dai ne shine mu duka mun san hard work pays without hard, hard work baka samu abin da kake so so ya kamata iyayenmu mata da mazan duka su sake su kamar education is bad education ba shine lalle na mace ta zo ta zauna class ta rika book teacher na gwada mata abu ba it can be a professional one ya kuma ya zama technical ne ko eh, vocational abin hannu shiulen komi ba shi dai ta zo ta tashi ta zama doctor ba Jiri na yau da gobe murya amerika kenan mai gidan mai taba gurmi biya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe ba ilallahu duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ka tsoro To mu na gaba, gwamnati mai mulki karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud baumiya su bayyana cewa asusun ci gaban zango wato Zango Development Fund ya yi tasirin kaddamar da ayyuka sama da 200 da fannonin kiwon lafiya, ilimi, tsafta, muhalli da wasanni. sannan waɗanda suka fi cin amfanin wannan su ne mata da matasa kamar yadda alhaji ban abdallah shugaban hukumar aikin hajji kuma shugaban yakin neman zaɓe ta ƙasa ɓangaren zango ya bayyana. Shi ne na biyu kuma mataimakin shugaban ƙasa zai kirkiro ayyuka aiki for matasa digitalization related jobs for matasan Ghana don matasan Ghana su ne tushen Ghana. matasan ghana da na zango su ne tushen ghana domin an mutumin zango matasa ko ku matashiya na da aikin yi sugar da rice da milk wannan ba wani abu ba ne ya yi ya sai ma baban shi ko ko umman shi sugar and rice so ba wannan muke bukata ba abinda muke bukata a zango a yau shine matasa su samu aikin yi abinda muke bukata a zango shine samu development a zango Eh, a nan ghana abinda muke bukata shine deliberate specific eh, development policy intervention kamar kan da muka kawo zango development fund muka kawo ministry for zango mu duba ndc mpp for the first time in the history of this country mun samu minister for for finance wanda shi zama musulmi dr alhaji muhammad amin anta for the first time in the history of this country muka samu musulma as minister for information ba da samu ba wanga dukan nan yana taimaka ma matasan zango da yan zango don in kana cikin wani gari wani unguwa wani jida wani yanki in baka da role model da za ka yi ta eh, bin shi ko za ka yi ta kwaikwayonsa wannan yana loose ma kana loose ko kunga. muna tare da hajiya rabi wadda ita kuma za mu ji. Wani irin gudunmawa ta bayarwa? In kika gani NPP party yana da tausai da mata sosai. Ni mai maganan gani yar zango ne ni yariyan zango ne. Ba ni kadai ba akwai ire-ire na dewa da ake mentorship programs aka support mu scholarships muke kara ci gaba da su kurayen mu da bai a ce na yi school har na yi masters har ina tunanin PAD ko na ma fara PAD. da wannan ba zai yi ba in ba da amfani ko albarkacin cikin npp government ba akwai ajiya honorable fatimatu abubakar ta fara kamar mu dukan ga yau ita kwararren lawyer ce kuma ta zama a whole cabinet minister of the state shi zai gwada maka a cewa kama ko zai gwada miki cewa kama ire ire mu dubayya mu na cikin system na wasu ma ba ta bangaren school ba ma ka dai wadansu ma a kan hanyar skill training da ake projection an gwada ma wasu batun sabuli an gwada ma wasu wasu batun pastries an gwada ma wasu baking wasu ma yau har driving an gwada musu wasu kuma journalism kamar ke akwai an ka baya kuma akwai yaran matan da suke 'yan zango kamar ni da ke da sauransu suna amfanin wannan in ka duba tudunmu mata suna da wannan damuwa alhaji dr mahmud baume ce a'a ita diya na mace nan in ka kama mata wata rana za ta samu masayi cikin community nan ya kawo ultra modern training center daga madina yau kika je madina kin ga wannan wuri na wanda kawo muke ana koyar da yaran matan da suke kasuwa suke hajin kayan mutane da suke kasuwa suke ganin walakanci da suke kasuwa ake musu shade yau wadannan yaran mata duka an ba su wurin kwana mai kyau an ba su wurin koyon ilimi Had a fourth cohort an passed first group second group third group a fourth group last week an passed su Soon, fito Ankara kara musu kudi kudin da yake shi za su doki su kama ma kansu su iya su kai ci gaba an fara da 5000 pilot base nan dubu biyar cikin dubu biyar nan ana diban su kadan kadan ne ake training su suke zuwa ina tare da ɗaya daga cikin masu sadarwa na jam'iyyar mpp wani hanya wannan taron zai taimaka wa rayuwar matasa so eh, na gode sosai sunana muhammad awal ne ne na cikin national zango campaign team na npp sannan na cikin national communications team abinda muka zo muka yi nan gashi ne muna so mu nuna da mutanen zango da musulmi abinda muka yi from 1992 har yau sa'an nan shi mu 08 on uh, eh, abinda muka yi shekara bakwai da uh, eh, dr baumia ya zama vice president ghana da ababan da muka yi muka taimaka da mutanen zango sa'an nan in aka jefa mai kuri'a zai ya zama presidentin ghana abin da zai taimaka da mutanen ghana duka musamman mutanen zango da musulmi shi sa abin da ya sa muka zo kenan mu outline ababen da aka yi mutanen zango muka da mutanen zango muka eh, projects da muka yi da sauransu mun yi projects over 200 mun kira eh, manema labarai ne saboda in muka ce mun gina makaranta wuri kaza kuna da correspondent kuna iya zuwa ku gani lalle maganan gaskiya ne an gina wannan makaranta so shi abin da ya kawo mu nan ga kenan cikin programun da kai ko kuma cikin abin da kuka bayyana zan samu guda biyu wanda ya taimaka wa rayuwar matasa da mata abin da ke ciki shine mun gina makarantu tun da aka yi gane tun nan tun nan to ba wani gwamnatin da ya zo ya gina makarantu kamar makarantar da muka gina mun gina makaranta daidai arba'in da bakwai wa'inda muka gina kenan kawai daga wani shekara zuwa wani shekara tun to abin da 2018 saboda aka fara zango development fund 2018 aka fara shi aka ba su 50 million ghana city a seed capital abinda aka basu kenan shi sa wa'annan abin ga eh, projects nan mun yi ne saboda ka duba eh, tushen musulunci shine eh, ga sunan shi karatu shine ga sunan shi hanyar da za a bi yara su samu karatu da sauransu to abin da ya bar muka fara da education kenan shi sa wannan education mun yi na biyu shine wanda ke so ya zana arabiya yau an fara shi ana zana arabiya examinable kamar yadda ake zana ingiliziya da ake zana french to shi sa haka haka abin yake mata fa sun samu wani gudunmuwa yau mata su ma za ku yaguce ga abin da kuka yi wa mata saboda mata yawanci iyayen mu mata su nake duban yaran ga suna zuwa school muna da free secondary school free secondary school na yara 5.7 million suka shiga yau duk wanda ya waiwaya zango ya san kamar zangonnan mu yau in yaro ya kare ko yariya ta kare jhs za ta secondary school yawanci in mutane goma suka kare uku ko fudu kawai ke iya zuwa yau goma nan dubaki da suna iya zuwa shi mata sun samu amfani na biyu shine cikin zango development fund na akwai wani aikin da muka yi wanda muka kiran shi abin gaga sunan shi eh, women empowerment da sauransu da muka zo aka koya musu yadda ake package eh, sobolo da sauran ababa shi sa yana cikin ababen da muka yi muka ce musu aikin hannu aikin hannu da kuma eh, yadda ake package ma shi koko da sauransu da suke yi shi sa yana cikin abin da aka yi ina tare da wasu mata nan ga za mu ji ra'ayinsu su ma kan kowane irin gudunmuwa wannan gwamnati ta taimaka sunana aisha idris da a yawa su nof a yawa su nof eh. wato gwamnatin da ke zamanin kan mulkin nan me ta miki a matsayin ki nan mace an yi muna babe da yawa sakanya ma aiki na ezo eh, independence nan mun je mu yi wani mun koyo mun kudin nan kuma aikin hannu eh, oh, mun yi kudin nan ya ci amfanin aikin hannu da aka koyar oh mu duka ke makinci ke ya sunanki ni sunana sauda saude eh okay to ke kuma fa ni suna na rashida haruna kokari independence ngan da kira aikin ga mu duka mun je over kama 3000 people kowa ya sasa samu aikin fire service ne ni ta zama mu lahira dai ni ga tsoro shiri na yau da gobe a na yau da gobe murya Amerika dan azan ban raina ba. La ilaha duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ga tsoro ana son zagin umar gurmi aka tsoro umar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani ce gedo muryan amurka kenan sai yanzu kuma mu shiga madafa. Muna tare da ajiye azumi yau kuma shi mu na kwalama me za a dafa mana ah, shinkafa da fulon kontombre to ganyen kontombre ba in ka shiga kasuwa in kika yi sisi za ki sai manja ki sai timati ki sai albasa mhm. ki sai momoni kifi mai wari eh mamoni ki sai mamo kifi mai wari ko ki sai she ki sai kifin ki oda ne uku she ki sau to in simon ne in komi ne kifi da kika san kamar kina so she ki sau in kina so a gushi ciki she ki sai a gushin ki ga birin ki yi sai sai shi kenan ki sai magi garin tankon ki to toshi ki sai duka in kin zo wan in blend da ki ba she ki blend ki juye gashi na aji ruwan gashi momoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi ni aka dai ina so ina son kananan kifi ban wasa da shi yake bayyana su use spices ba shi sa kananan kifi ban wasa da shi shi ki da kin zo kin zauna in kina so nama ciki a gare ki shi girka silban ki wanke silban ki ki girka aikin yanke yanke ki komi shi jika gushin ki ki aje na shi sa ki zuba albasa ki kawo tumati ki zuba ki kawo na kwanko ki zuba ki fulon ki fry da kin kare ki sa komin ki kin sa kifin ki komin ki zuwa can kin aje agushi inda fulon ki taso shi ki kawo agushi ruwa ki ki bar bada cikin shi zai na tashi kaman kwai shi kina juyawa tashi bayan yayi wannan yayi set lokacin kin dafa contumerin ki kin yanyanka kin dafa shi ki kawo shi ki zuba ciki da kin zuba ciki shi kenan baki da matsala ki juya ki ji juya ya kare ba da wani jimawa ba kin kare kwantun furo shi bai da wuya ana cin shi da ki yake ci shi da afin body yake plantain kenan mm-hmm. wato zaka ka ci shi da plantain kokon ma ka aikaci da shi doya ka aikaci da doya ka aikaci da shinkafa abinda da kike so ba ma ki yake da ki kici a shi kuntumbirin na, idan baka son kuntumbiri za ka yi amfani da wani ganye daban wani ganye a lefori kowane ciki ka ka zuba ciki abinda kai kake so amma yanda ake yi shi no haka no za ka yi ka zuba wani ganye kace To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdul Abdulkarim Yankwayaniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. malalaci. gaban su kwarai ba